MVS a pratiquement Shi dai MVS fanni hudu gare shi akwai fanni na gwaji da ke shafin rigakafi wanda ke cikin layin gwaji da wayar da kan al'umma kuma babi na daukar fanni na duk mutumin da ya bukace mu da yan hakan domin haraba ce ta ba da hanya. Bayan wannan akwai babi na horaswa kenan yau mun shiga layin daukar jimillan nauyi na biyash da muka girka haraban mu mun yi zaton mutane ba ba za su halarce su ba don da zaran an ce mutum yana ɗauke da cutar mutane na mummunar fahimta zuwa gare shi wannan shi yasa wasu ke fargaba a ce suna ɗauke da cutar sida a ƙarshen watan janvier mutane sun kai kashi ɗari da hamsin tare da samun lokaci mutane na ɗaukar horo an sami wajen mutum dubu uku ga shekara zan ba ku misali yau a nan muna kula da mutane dubu biyu da ɗari uku idan kana son ka ɗauki magani a nan wajenmu ko kuma a sauran gidajen likita mu dai aikin mu kulawa shi dai gwaji kyauta ake yin sa kuma cikin dama da yarda mutum idan kuka iso a nan sedap sai ku je wajen sekretar za ku sami lamba babu suna ga wannan lamba ita ce za ku riƙewa sai ku je wajen mai ba da shawara zai ba ku shawara akan abin da duk ya ƙumshi sida daga nan ne idan kun amince sosai a yi muku gwaji bai wuce ɗaukar tsawon minti talatin in sakamako ya hito mashawarcin shi zai kiran ku ya yi muku bayani idan mutum ya yarda da hakan za a ba shi wa'adin watanni uku zai dawo a ƙara tabbatar da wannan gwajin haka idan ka yi shiga ɗaya biyu shi kenan ka shiga tattaunawa da mu duk lokacin da muka ga abin ya yi daidai mu ne ke ce maka gashi gashi za mu ɗauki nauyin wahalhalun in za ka tsayawa tare da mu mu ko ba za ka tsayawa ba kai ka sani daga nan sai wajen likita ya shaida ma yanda kake ciki sai ya tambayi ku wasu ɓangarori na wannan examen da aka maku shi dai ɗaukar magani kyauta ne za ka isko shi ne cikin bironsa ka gaya masa cewa gashi ƙasa ce da oni sida tare da sauran masu yaƙi da cutar sida suka ce